الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna uku ga watan rabi'u sani hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da ishirin da uku ga watan ɗaya miladi dubu biyu da sha biyar wannan ne darasinmu na bakwai a cikin wannan littafi mai albarka karatun da ya gabata <clears throat> mun fara bayani <clears throat> dangane da hanyoyin da masu tarihi suke bi wajen ɓata tarihi hanyoyin da wasu masu riwaya ko masu mummunan manufa suke bi don lalata abin da ya shafi tarihi mun tsaya kan hanya ta biyar wadda ita ce kirkirar waƙa a dangana ta da ɗaya daga cikin sahabbai ko wani daga cikin malamai za mu tashi kan hanya ta shida wadda ulkutubi warrasa irin muzayyafa yin littattafai da rubuta takardu da wasiƙu almuzayyafa na ƙarya ba na gaskiya ba Mana a rubuta littafi a ɗora sunan mutum wanda ba shi ya rubuta ba ko kuma a rubuta wasiƙa a aika da sunan wani alhali ba shi yayi ba ko kuma a rubuta wasu takardu a yada da sunan wani alhali ba shi yayi ba kama saya atina mala yace kamar yadda hakan zai zo mana insha Allahu ta'ala fi kissati maqtali Usman radiyallahu anhu a cikin kissa kashe sayyidina Usman Allah ya kara masa yarda hina zuyyifat kutubun ala lisani Usman yayin da aka rubuta littafai na ƙarya kan harshen Annabi Usman aka rubuta wasiƙo da sunan sayyidina Usman ne ya rubuta wanda kuma ba shi yayi ba zuyyifat kutubun ala lisani Aisha an rubuta wasiƙo da takaddu a bisa harshen nana Aisha cewa ita ta rubuta ita ta aiko zuyyifat kutubun ala lisani Ali an rubuta wasiƙo a bisa harshen sayyidina ali wa talha ta wa zubair da talha da zubair da an rubuta takaddu da da sunayensu wa hadha ghayru al-kutub allati tu'allafu wa tuzayyafu wannan banda littafai wadancan da ya faɗa mana 'yan takaddu ne ko 'yan wasiƙu ne da ake rubutawa misali daga nan za a iya rubuta wasiƙa aika wani gari ko kuma mu ce daga madina za a rubuta wasiƙa da sunan amirul mu'minin usman bin affan sai a aika mutanen Misira ko mutanen kufa ko a rubuta takarda da sunan nana aisha allah ya kara mata yarda sai a aika mutanen kufa ko mutanen basra misali kenan to wannan kuma banda littattafai allati tu'allafu wanda ake wallafawa wa tuzayyafu a yi ma'ana a kirkire su a yi su wanda suke ba masu kyau ba ka kitabi hajjil balaga kamar littafin hajjil balaga hajjil balaga muna yawan ambatan shi a nan musamman tun da muka fara karatun wannan littafi littafi ne na shi'a shi wanda ya rubuta littafin ya rubuta da sunan cewa hudubobin sayyidina ali Allah ya kara masa yarda da kuma irin wasiƙun da ya aika a rayuwarsa da zamanin shi su ne ya tattara ya rubuta a cikin littafin to amma kamar yadda muka sha faɗa in ban manta ba shi mai littafin a karni na hudu ya rayu kun ga bai yi zamani da sai jina aliyu bin abi talib ba bai yi zamani kuma da wanda ya yi zamani da sai jina aliyu bin abi talib ba kusan shi daga baya ya zo bayan almajiran aliyu bin abi talib sun kare almajiran almajiran aliyu bin abi talib sun kare duk bai zauna da su ba to kuma yanzu zai tattara mana hudubobi na sai jina ali kun ga akwai buƙatar a ce ya ambata mana waye ya gaya masa wannan hudu ba sai jana ali ne ya yi ta yanzu wanda bai rayu da shek abubakar mahmud gumi ba allah ya ji kanshi da rahma sai zo bayan malam ya rasu da shekaru sai zo ce zai rubuta ma hudubobin malam abubakar mahmud gumi na juma'a ko hudubobin ko jawabin da ya ausu, wasu wurare to kaga ana ka'ida dole sai ya gaya maka wane ne ya gaya mun ko wane ne ya nakalto min ko wane ne ya bani shi kuma daga wane har abin ya zo gare shi to shi wannan najil balaga babu sanadi sabani yanzu in ka dau bukhari za ga ya ce wane ya gaya min daga wane daga wane har kan annabi sallallahu alaihi wasallam to littafin najil balaga babu sanadi shi yasa magana mafi inganci waɗannan hudubobin tattare tattare ne Shi ne anan malai ce to kamar wannan littafi wa nusiba ila ali ibn abi talib an nasabta shi ga ali ibn abi talib wa kitab da littafin al-imamatu was siyasa allazi nasabuhu li ibn qutayba littafin da suka dangana ibn qutayba mun taba yin bayanin shi a baya shi ibn kutaiba babban malami ne na hadisi malami ne babba kusan idan ka karanta bayaninsa da sa a gurin malamai malami ne na hadisi to don haka yana da littafai yana da gharibul hadis yana da gharibul qur'an yana da mushkilul ƙur'an, da littafai da dama da ya rubuta malami ne na sunna to sai aka rubuta wannan littafi al-imamatu was siyasa in ka karanta littafin za ga akwai suka da ɓatanci ga sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka nasabta shi ga ibnu qutaiba aka ce ibn kutaiba ne ya rubuta wanda alhali in ka koma za ka tara cewa hatta tsarin littafin ya saba da yadda ibn kutaiba yake yi da haka malamai sun yi bayani wannan littafi ba na ibn kutaiba ba ne to wannan hanya ce daga cikin hanyoyin da ake bi a canza tarihi ai wani na nasabta wani wanda ba shi ba hanya ta bakwai istighlalu tashabuhil asma'i amfani da kamanceceniya wajen sunaye in suna ya kama sunan wani malami na shi'a ya kama da sunan wani malami na sunna to sai su kama ganin malamin shi'ar sai su ce malam wani ne ya faɗa ba tare da sun bambance ma wani wanan ba kamar yadda za mu gani nan. fabnu jarir ibn jarir masalan misali isnan mutane biyu ne wanda ake kira da ibn jarir al'awwal na farko muhammad muhammad ibn jarir ibn yazid abu ja'far at-tabari muhammad ibn jarir ibn yazid abu ja'far at-tabari wanda mun shayi maganganun shi a baya imamun min a'immati ahli sunna malami ne daga cikin jagorori na sunna ya ishe ka san girman shi da darajar shi ana maganar tafsiri musamman babin tafsirin alkur'ani da alkur'ani tafsirin hadisi da hadisi a tafsirin qur'ani da hadisi tafsirin qur'ani da maganganun sahabbai da tabi'ai to ana fara gabatar da littafin ibnu jarir akan kowane littafi na tafsiri hatta ibnu kasir bayan shi yake kusan duk masu littafi bayan shi suka biyo baya suka kwaikwayi irin yadda yi to shine mai wannan littafin tarihin wanda a ba muka yi magana tsarin shi a cikin littafin to akwai kuma asani na biyu muhammad bin jarir bin rustum kun ga sun saba sunan kaka muhammad ibn jarir ibn rustum abu ja'far kun ga sun yi daidai alkunya at-tabari sun yi daidai a nisba in kun lura sunan kaka ne kadai suka saba amma ba annaba ba komai nasu iri daya to shi kuma imamun min a'immati shi'a jagora ne daga cikin jagororin malaman shi'a to yadda suke yi idan ya ɗauko maganar ibn jarir a muhammad bin jarir ibn rustum a shi'i ar-rafidi in ya ɗauko maganar wannan ɗan shi'ar in yana so ya daɗa jefar da kai da ya kama magana sai ce ibn jarir ne ya faɗa to kaga in baka san guda biyu bane sai magana ce ma girma yanzu ibn jarir ya faɗi kaza sai kuma ka rasa yadda zaka yi dan girman malamin da darajar shi shi kuma a nan yayi maka tajlisi ne ya ɓoye ma abin da ibn jarir din ba wanda ka sani bane shi wannan ibn jarir din eh, daban da wancan wannan kamar yadda malamai sun yi tarjama shi ɗaya ne daga cikin malaman shi'a fayansibu da kutuba mini jaririn shi'i limini jaririn sunni Izin tashi wani sa'in ma sai a ɗauki littafin ibn jarir ɗan shi'a sai a nasabta su ga ibn jarir ɗan sunna A hatta littafin an buga na ɗan shi'a za a ɗauko a buga amma sai a sa a li mu'allibihi muhammad ibn jarir sai a tsaya iya nan ba za a ƙarasa ibn rustum ba sai a zai iya nan ko a ce abi ja'far muhammad ibn jarir at-tabari kaga an baka yi bincike ba sai ka rasa wani ɗabari ne wannan a misla kitab kamar littafin dalailul imama al hati wa nurul mu'jizat wannan littafin sun nasabta zuwa ga ibn jarir as-sunni alhali littafi ne na ibn jarir ar-rafidi a shii wofi ya fi nafsi sana kuma wani abin mamaki duk sun mutu a shekara ɗaya, shekara ta ɗari uku da goma. misali na biyu wa hajarin isnan ibn hajar mutum biyu ne al'awwal na barko akwai ahmad ibn ali ibn hajar al min min a'immatil hadis ɗaya daga cikin malaman hadisi mai littafin bulugul maram mai littafin fathul bari bi sharhi sahihil bukhari mai littafin tahzibu tahzib mai littafin takaribu tahzib mai littafin lisanul ah, mizan da sauran littafai da yawa da ya rubuta malami ne da ya rayu cikin karni na bakwai ko na takwas an haife shekara ta ɗari bakwai da wani abu cikin karni na takwas ya rasu kuma cikin karni na tara shekara ta ɗari takwas da hamsin da biyu cikin karni na tara babban malamin hadisi ne wanda suna cewa tun bayan rabuwar shi da duniya mata suka gaza sahifi kamar shi suna cewa aqamatin nisa'u an talijina mislahu mata sun gaza su haifi kamar shi tun bayan barin shi duniya to kaga wannan malami ne na sunna amintacce a gurin malamai to akwai kuma na biyu asani ahmad ibn hajar al-haitami ahmad ibn hajar al-haitami shi kun ga wancan al-asqalani shi wannan imamun fil fiqh malami ne a babin fiqhu walaysa lahu bida'atun fil hadith amma kuma bai da bai da jaka ma'ana bai da tarin ilimi a ilimin hadisi wannan na biyu daga bayan wancan ya zo ma'ana wancan ya riga shi zuwa wannan mutumin masar ne shi ma wannan alhaitami haitami haitam wani guri ne da ake kira mahallatu abi haitam a masar to a can haka bai sai ake ce mai alhaitami kuma yana da subanci a tare da shi yana da littafi shi ma da ya rubuta to duka duk da waɗannan duka guda biyun malamai ne to amma bambancin Ibn hajar al-asqalani magana shi ta fi ƙarfi a babin hadisi idan aka ce Ibn hajar ya inganta hadisi ba daidai bane da ka ce alhaitami ya inganta to idan suna so su yi ma baddabami in suka kawo hadisi su ce Ibn hajar ya inganta shi Wani Ibn hajar din akwai bayani akwai buƙatar kai bayani alhaitami akwai alhaisami da a baya muna cewa shi ma ana ce mai ibn hajar ma kuskure ne shi alhaisami babu ibn hajar a cikin sunan shi daga baya wasu ke kara ibn hajar din amma magana gaskiya alhaisami babu ibn hajar a cikin sunan shi alkunyarsa abul hassan ana mai lakabi da nuruddin malami ne na ibn hajar al-asqalani ya rasu shekara ta ɗari takwas da shida kun ga malamin ibn hajar ne yana da littafin majma'u zawaid wa ba'ul fawaid littafi ne sananne na shi malamin hadisi ne shi alhaisami to daban alhaisami daban alhaitami daban al'asqalani daban to wanne sai ka bambance shi fa na tashih alhaitami sai su dauko ingantawar hadisi wanda haitami yayi wa yansibunahu lil asqalani sai su dangana shi ga asqalani da haka kai sai ka ɗauka ibn hajar askalani ne to wannan misalai ne malai ya bamu misali akwai malami ibnu batta malami ne na sunna yana da littafi al-ibana ibnu batta babban malami ne na sunna akwai kuma ibnu butta bidan milba shi a sunna sunna din batta shi na bida din butta shi wannan butta in ban manta ma rafidi ne shi'i ne to in ba gane ba sai a ce in aka rubutu kaga in ba imamu salima ba za gane ba domin an fi sanin ibn batta din qala ibn batta to da ka dauka ka ga magana sai ka dauka na sunna din da alhali kuma ba shi bane wancan ne to akwai irin wannan to masu juya tarihi sukan yi amfani da tashabo wajen sunaye sai a dauki magana wani sai a nasabta wani dan wata manufa daban to wannan hanya ta bakwai kenan da suke bi wajen canza tarihi to malam ya tsaya mana kan hanyoyi guda bakwai amma hanyoyin sun bi bakwai akwai littafin a tofa al a shari'a in ban manta sunan littafin ba na ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ya kawo hanyoyi da dama da shi a suke bi wajen batar da mutane wajen sanya mutane shubaha to duk suna amfani da irin waɗannan hanyoyi ɗin sai malai ce mata bada a manhajut tasabbuti inda ahli sunna yaushe aka fara tsarin tabbatarwa a wajen hadisi wajen magana a gurin ahalin sunna yaushe ahalin sunna suka fara ɗaukan salo na bibiya na samun tabbas akan magana ko kan zance ko kan hadisi shine at-tasabbut at-tasabbut shine samun tabbaci akan abin da aka faɗa bada'a wannan ya fara ne lamba waqatil fitna yayin da fitina ta faru kama ya qulul imam muhammad bin sirin at-tabi'i jalil kamar yadda imam muhammad ibn sirin babban tabi'i mai girma yake cewa rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu yana cewa lam yakunu yas'aluna anil isnadi da can magabata ba sa tambayar isnadi idan ka zo ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi sallam ba za su ce wa ya gaya maka ba ba sa bukata saboda a lokacin mutane suna da nagarta babu ƙarya a lokacin falamma waqatil fitina da fitina ta faru qalu sai suka ce sammu lana rijalakum ku gaya mana mazajen hadisanku mazajen riwayar ku duk wanda ya ka riwaya gaya mana waye ya gaya masa shi kuma daga wa fayunzaru ila ahli sunna sai a duba ahli sunna fayu'khazu hadisuhum sai a dauki hadisun su wa yunzaru ila ahli bid'i sai a duba ahli bid'a fala yu'khazu hadisuhum ba za a karba hadisun su ba wannan a nan malam bai gaya mana wacce fitina ce ba kuma ya ce yayin da fitina ta faru idan ka bi tarihin musulunci a zamanin sahabbai ba sa yi wa junansu karya kamar yadda bara ibn azib yake faɗa ya ce ba duk abin da muka gaya muku bane muka ji daga annabi sallallahu alaihi ya ce akwai abin da mun ji akwai abin da kuma faɗa mana aka ya ce amma mu ba ma wa junanmu karya ma'ana yana nufin su sahabbai anas ɗan malik allah ya kara masa yarda ba zai gaya wa abu huraira abin da bai faru ba abu huraira ba zai gaya wa abdullahi dan umar abin da bai faru ba a junansu ba sa yin karya sai dai kuskure kuskure daban karya daban ƙarya ka faɗa abu da gangan ka san ba haka yake ba kuskure kuma kana iya zaton kaza ne sai daga baya bayyana gare ka ba kaza ba ne, wannan kuskure ake kiran shi sabai ba sa yi wa junansu karya da haka a lokacin malamai suna cewa yi wa manzan Allah ƙarya babu ita musamman lokacin manzan Allah na rayi kaga magana kai mai ƙarya ba ta so ba bayan manzan Allah ya bar duniya sai jana Abubakar sai jana Umar sai jana Usman manya manyan sahabbai na nan da kai wa manzan Allah ƙarya za su ce ƙarya ke manzan Allah bai ce kaza ba haka lokacin sai jana Abubakar ya wuce duk da yadda zamu zo mu karanta an samu ridda bayan wafatin manzan Allah wasu sun yi ridda sun bar addini amma duk da haka ba a samu ƙarerraki ba ga annabi sallallahu alaihi wasallama zamanin sai jana Umar haka dan abin da ya kunno kai bai kai a faɗa ba to wasu na cewa daga kashe sayyidina Usman Allah ya ƙara masa yarda fitina ta faru to wasu ka ce a nan ita ce fitinar da Ibn Sirin yake nufi kashe sayyidina Usman ma'ana daga nan ne tunda har musulmai sun iya masu da'awar musulunci sun iya su yi gangami su zo da kasashe su zagaye gidan khalifa su kashe shi to abu ne mai sauki kuma su yi mai ƙarya dan duk wanda zai kashe mutum zai iya mai ƙarya duk wanda zai kashe mutum zai iya ɗebe duke shi da haka suke ganin daga na aka fara ana nufin fitinatu maktali usman wasu malamai suka ce a'a wannan shine abin da doktor akram diya umari cikin littafin sa buhusun fi tarihi sunnatil musharrafa shi abin da ya tafi ce nan ana nufin fitina anan ana nufin fitina ta kashe sayyidina usman amma su malamai suka ce a fitina anan ba ita ke nufi ba ana nufin fitina bayan kashe sayyidina Usman lokacin da aka samu Ubaidillah Muktar ibn Ubaidillah Ubaidillah ibn Mukhtar As-Saqafi da yazo yace zai dofan fansa kan kashe Husaini bayan kashe sayyidina Aliyu kenan shi an ci ya fara kunnowa suka ce to daga lokacin da aka fara samun laki da aka fitina ana nabin daga fitinar ma'ana ubaidillah ibn mukhtar as sakafi daga nan ne aka fara wannan tambayoyin amma dai babban abin da ake so mu fahimta a nan an fara tambayar sanadi daga lokacin da fitina ta bullowa musulmi ko dai daga kashe sayyidina usman ko kace daga kashe sayyidina aliyu abin da ya biyo baya na fitowar shi'a da khawarijawa kun san a tarihin kungiyoyin musulunci kungiyar da ta fi kowace dadewa a musulunci khawarija da shi'a ne sai wannan su biyo baya irin su kadariya amma dai wanda suka fito da sunan kungiya khawarij da shi'a suna cikin aqdamil firaq wanda suka fi kowanne dadewa wa zalika ma la yace annal asla fi thiqa a lokacin asali a cikin mutane shine yadda da aminci shine asali a cikin mutane wali anna ibn sirin kuma dan nan sannan shi ibn sirin min kibarit tabi'ina yana daga cikin manya-manyan tabi'ai almajiran sahabbai kenan wa adraka sahaba ya riski rayuwar sahabbai wa asha ma kibari tabi'ina ya rayu tare da manya-manyan tabi'ai ya zauna da irin su a sahabbai ya zauna da irin su Abu Huraira da dewa daga cikin sahabban manzon Allah sannan kuma ya rayu da manya-manyan tabi'ai wa ma asigarihim da kuma ƙananan tabi'ai sai malai ce wal fitnatul maqsudatu huna fitnar da yake nufi anan, hiya khurujil firaqid dalla shine fitowar kungiyoyi batatto fi akhiri khilafati Usman a ƙarshen khalifancin Usman Kunga ya dau fassara da suka ce ana nufin ma'ana kashe sayyidina Usman to amma dai wasu cewa ba wannan bane yafi rinjaye kamar Dr. Nuruddin Ikir in ba manta ba bai rinjaye da wannan ba sannan an samu asar daga Ibrahim Nakhai yana cewa an fara tambayar mazajen hadisi ne a lokacin muktar a ubaidillahi bin muktar as sakafi. wanda shi kuma daga baya fitina shi ta zo daruratu tasabbuti fi naqli al-akhbar lallai wajabcin shine ma'ana an ce larura abinda dole ne wajabcin tabbatarwa wajen ciro labarai laqad wada Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi qa'idatan zahabiyya Allah madaukakin sarki a cikin littafin sa ya sanya mana ƙa'ida ta zinari shine zahabiyya ƙalla ma ya tanabba hula kasirun Kaɗan ne suke lura da ita ala ita ce wayya huta ta'ala faɗin Allah ya na amanu ya ku waɗanda kuka da gaskiya kuka yi imani in ja a na ba'in fata bayyanu in fasiki ya zo muku da labari fata bayyanu to ku bincika ku tabbatar an tusibu qauman dan kada ku afka wasu mutane bi jahalatin a bisa jahilci a bisa wauta fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ku waye gari kuna dama kan abin da kuka aikata wannan ka'ida ce Allah ya bamu in ja'akum fasik ma'ana wanda duk baku amince da shi ba ku san shi ba ya kama ku labari to ku bincika shi yasa zamanin sabai ba sa wannan bincike domin bai yarda ne amma duk wanda ya zo ba su ba sai a ce waye gaya maka kai kuma daga wa to wannan kuma yana da kyau amfani da wannan har a yau musamman wannan zamanin da muke ciki kuma musamman abin da zai iya kaiwa ga kashe mutum ko salwanta mai dukiya ko salwanta mai mutunci to yana da kyau mutum ya bincika ko da labari a kama in ya shafi mutunci ya shafi dukiya ya shafi jini to gabanin ka aiwatar da abin da za ka aiwatar ka tabbatar cewa haka ne ko ba haka ba ne don gudun kara, a shiga abin da yake yana da muni yanzu za ga mutane kaɗan suke jira wani abin ma shubuha ne sai ga an afka mutum an kashe shi ko an bata dukiyar shi ko wani abu wanda kuma ba daidai ba ne. ba daidai ba ne duk irin yanayin da musulmi suka samu kansu a ciki yana da kyau kuma zama suna amfani da abin da addini ya koya musu ba kurin da an ce ma wani kaza bane kuma shikenan sai ayi wannan za ga har yanzu akwai mutanen da an ce barawo sai ga kokarin bige shi ake yi wani zai daga makami ya bige shi karshe ma a kashe shi wani balawan ne wani ba shakka balawan ne to amma inda ba a kashe shi ba kai bincike kila ma sai an kara mai akan abin da ya ɗauka saboda kila baka san me koro shi ba ba wai sata halal ba ce amma dai binciken yana da kyau wani yanzu zai iya zuwa ya saci abinci inda an kyale shi aka bai sai ga gidan shi zai kai inda za kama shi zai gama halin da yake ciki sai ka tausaya mai sai dai ka yi mai nasiya to ka daina sata ba daidai ba ne ka gyara zamanin sayyidina umar da aka yi yunwa amar ramada malaman tarihi suna cewa sayyidina umar an kama barawo daina haddi aka daina mai saboda an kai mutane na bin gidajen tururuwa suna haƙewa don samu abin da za su ci da haka yana da kyau a tasabbuti fa wajaba bi zalika tasabbutu wajibi ne a dinga tabbatarwa fi naqlil akhbari amma fi naqli fi akhbar wajen ciro maganganu ammatan gaba daya to wannan kusan dai shimfiɗa ce malam yayi mana yanzu ne zamu fara gundarin littafin shi yasa yace albabul awwal babi na farko al-ahdasu tarihiyya al tarihiyya abubuwan da suka faru na tarihi min wafatin nabi sallallahu alaihi wasallama daga wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama ila sanati ihda wa sittin zuwa shekara ta sittin da ɗaya bayan hijira tamhid shimfiɗa bi'isatun rasuli sallallahu alaihi wasallam aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi yawmi A sani عشر من ربيع الأول امتن الله تبارك وتعالى على البشرية أجمع بولادة سيد البشرية وهاديها محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الحاشمي القرشي ولد يتيم الأب وعاش بعد السادسة يتيم الأم والأب إذ مات أبوه وهو في بطن أمه وماتت أمه وهو في السادسة من عمره فكفل فكفله جده عبد المطلب ولكنه مات بعد سنتين فكفله أمه أبو طالب mara ya ce bi'isatun rasul aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi yawmi lisnaini a ranar litinin a sani ashara min rabi'il awwal sha biyu ga watan rabi'il awwal imtanna Allah tabaraka wa ta'ala alal bashariyati jima'a. Allah yi wa mutane baiwa da kyauta albashariya shine mutane ajma gaba ɗaya Allah ya musu baiwa da kyauta bi wuladati sayyidil bashariya da haihuwar shugaban mutane gaba ɗaya wa hadiha mai shiryar da mutane Muhammad bin Abdullah Muhammad dan Abdullah ibn Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib al-Hashimi wanda yake ba Hashimi al-Qurashi kuma ba Quraishi anan malam ya ce fi yau milisnaini ranar litinin aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba saɓani gurin malamai saboda hadisin abu da ingantacce da ke cikin sahihi muslim maza Allah yana yin azumi ranar litinin aka tambaye shi me yasa ce ranar aka haifi ni kunga wannan ba saɓani kenan da aka babu saɓani ran litinin aka haifi annabi sallallahu alaihi sallam. mala ya ce a sani ashara rabi'il awwal sha biyu ga watan rabi'il awwal wannan haka yi zuwa cikin sira ta ibn hisham daga babban malamin nan muhammad ibn ishaq haka haka kalto da gare shi cewa an haifi manzan allah sha biyu ga watan rabi'il awwal amma ba tare da an ka sanadi ba kun yanzu muka ga maganar sanadi to wannan magana haka ta zo haka Muhammad ibn Hisham haka ibn Hisham ya ambace ta cikin sira ba tare da sanadi ba cewa an haifi manzon Allah sha biyu ga watan Rabiul Awwal kuma wannan shine da jamhur suke faɗa shine kuma abin da yake shahararre ko ina akwai banci tsakanin shahararre da ingantacce wasu na ɗauka an ce almashhuru daidai yake da as-sahihu a'a za ka iya samun abu lakin na ghairu sahih za ka sami shahararren abu amma ba ingantacce ba ne yanzu akwai hadisin da ya shahara a bakin mutane cewa manzan Allah ya ce ku ladabtar da 'ya'yanku akan san abu uku san annabinku da san alkur'ani da san iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi shahararre ne amma bai inganta ba amma ya shahara a bakin kowa da kowa sai dai ma'anar hadisin ma'ana ce mai kyau ladabtar da yara kan abubuwa guda uku din nan da aka ambata hadisin abu ne mai kyau amma ka ce manzan Allah ya ce wannan bai inganta ba sai dai ka ce an so ina ma abin da ake so a ladabtar da yara kan abubuwa guda uku wannan kayi daidai kuskuren ka ce manzan Allah ya ce domin ba duk magana mai kyau bace zaka ce manzan Allah ya ce akwai magana mai kyau amma manzo Allah bai faɗe ta ba misali yanzu ya shahara a bakin limamai ana cewa manzo Allah ce at-ta'ibu minaz zambi kamar la zambala mai tuba ga barin zunubi kamar wanda bai da zunubi ne wanda ya shahara a bakin masu hudu ba amma bai inganta manzo Allah ya faɗa ba amma magana ce wadda take ta daidai duk mai wanda yake yin zunubi yana tuba to kamar bai da zunubin ne domin har zai je wa Allah ba komai tare da shi tunda yana yin istighfari yana tuba to amma ba za ka ce manzon Allah ya ce ba da haka akwai maji tsakanin shahararre da kuma ingantacce to abin da ya shahara an haifi manzon Allah sha biyu ga watan Rabiul Awwal amma an samu Muhammad ibn Jubair ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai ya ce a'a an haifi manzan Allah takwas ga watan Rabiul Awwal shekul albani ce wannan shi ya fi inganci in ka duba sira ta shek albani ya ce ya fi inganci takwas ga watan rabi'a awwal aka haifi manzan Allah sai aka samu wata riwaya daga alwaƙidi babban malamin hadisin nan shi kuma sai ya ce a'a goma ga watan rabi'a awwal aka haifi manzan Allah kun ga yanzu muna da kauli nawa uku sha biyu takwas goma banda wannan akun su maganganun shi kansa watan rabiul awwal an yi sabani mabi yawanci jamhur abinda kuma ya birin jayi cikin watan rabiul awwal ne amma kuma akwai wasu wanda suke ci a watan ramadan ne to amma gaskiya rabiul awwal din yafi inganci da haka akwai sabani wajen tantance kwanakin da nawa ne ga wata aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yawa manzan mutane kyauta da haihuwar sayyidul bashariya shugaban mutane gaba ɗaya a ƙasa nan ba ta biyu malam ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya ce ana sayyidu waladi adama ni ne shugaban ‘ya'yan adam yau malkiyama rana alkiyama wala fakhara amma babu alfahari mana manzan Allah ba yana faɗa bane don jeji da kai da alfahari amma shi ne shugaban ‘ya'yan annabi adam da haka masu cewa wai ahalus sunna sun ce ba za a ce a manzan Allah sayyidu ba ƙarya suke wa ahlus sunna ƙarya ne kun ga anan malamin ya ce bi wiladati sayyidil bashariya sai a ƙasa yake gaya ma ga dalili maza Allah ce ana sayyidu waladi adama da aka cewa sayyiduna rasulillahi wannan daidai ne ba wani malami da ya hana kadi yadda malamai suke tattaunawa shin ya idan ka zo yin salati ibrahimiyya zaka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ma'ana za ka ƙara lamazin sayyiduna ko ba za ka ƙara ba ina ba ta kuna ganiya to wannan sai malamai suka ce ai tunda da manzan Allah ga yadda ya koyar bai ce da lamazin sayyidu ba to mu ba mun tashi faɗa an faɗi yadda manzo Allah ya koyar tunda manzo Allah abinda ya koyar duk hadisan in kabir wayoyin abinda manzo Allah yake cewa qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin haka manzo Allah ya koyar suka ce to kai ma in zaka kai yadda manzo Allah ya koyar me dalili suka ce wata rana manzo Allah ya koya bara'u bin azib addu'ar bacci manzo Allah yake ce masa in ka kwanta bacci ka ce Allahumma inni wajjahtu waji Allahumma inni a Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika ko wa wajjahtu wajhi ilaika wa aljatu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan minka la manja wa la malja minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi rasulika allazi arsalta wa bi arsalta haka manzo Allah ya bi arsalta da bara zai maimaita sai ya ce wa bi rasulika allazi arsalta sai manzo Allah ce a a wa bi nabiyyika allazi arsalta sai suka ce kun ga anan duk abu ɗaya ne amma manzo Allah ya gyara mai suka ce to ya nuna zikiri tauqifi ne in manzo Allah ya koyi zikiri kai yadda manzo Allah ya koyar to anan da aka tattauna wannan mas'ala ɗin? anan ne wannan magana ta zo to kun ga ba wai magana ana maganar kurin akan manzo Allah ka ce sayyidina rasulullahi ba haka ake magana ba wannan in ka faɗa kayi daidai ba laifi bane to wani sa'in wasu ba sa fahimtar mas'alar da ake sai kuma zo su yi gini akan ƙarya waccan mas'ala daban wannan daban ana mala ce Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib AlHashimi. hashimi al nisba ce zuwa ga kabilan manzon Allah bane Hashim ko babbar kabila ita ce al-Qurashi kabilan Qurayshawa quraisha ita ce in an ce al quraishi babban kabila kenan quraishu to amma kamar yadda muka sha bada gida gida ne to manzo Allah yana gidan bani hashim an haibi manzo Allah wuli da yatimal abi an haibe shi babu uba ma'ana maraya ne bai da uba wa asha ba'da sadisa bayan shekara shida manzan Allah ya rayu yatimal ummi wal abi ba uwa ba uba manzo Allah yana dan shekara shida ya rasa uwa ya rasa uwa izmata abuhu domin baban shi ya rasu wa huwa fi batni ummi yana cikin mahaifiyarsa Kin kafin haifi manzo Allah mahaifin sai rasu wa matat ummuhu mahaifiyarsa ta rasu wa huwa fi sadisati min umri yana dan shekara shida fa kafalahu jadduhu Abdul Muttalib sai kakansa Abdul Muttalib ya dauki ma'ana renan shi fakafalahu jadduhu abdulmuttalib sai kakan shi abdulmuttalib ya ɗauki renon shi lokacin da aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi sallama, bayan ya shekara shida mahaifiyarsa ta rasu bayan rasuwarta sai ah, kakan shi abdulmuttalib sai ya ɗauki renan shi walakin na mata ba da sanataini ba da sanataini shi ma bayan shekara biyu sai ya mutu maza yana da shekara nau kenan takwas fa kafalahu Amuhu abu talib sai abu talib ya ɗauki renan shi har zuwa lokacin da ya girma har Allah ya aiko shi walamma balaga sallallahu alaihi wa sallama arba'ina min umurihi da manzo Allah ya kai shekara arba'in a rayuwarsa Ba a ba'asahu Allahu bashiran wa nazira sai Allah ya kunshi yana mai bushara ga muminai yana mai gargaɗi ga wanda suka saba Allah ga kafirai shine bashiran wa nazira. faƙama qama bi risalatihi khaira qiyam sai ya tashi ya tsaya da sakon da Allah ya aiko shi cikakkiyar tsayuwa ma'ana ya tsaya ci gaba da karantar da mutane da ilmantar da su wa ballaga ma amarahu bihi rabbuhu ya isar sanda abin da ubangijin shi ya umarce shi an yuballighahu ya isar da shi duk abin da Allah ya ce manzo Allah ya isar sai da manzo Allah ya isar da shi li yukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur dan ya fitar da mutane daga duhu duhu ko daga dufai ila an-nuri zuwa haske na imani fa'adahu kubara'u qaumihi manya manyan mutanen sai suke gaba da shi kubara'u sune manya manyan sai suke gaba da manzon Allah wa azawhu suka cutar da shi wa azaw man tabi'ahu minan nas suka cutar da wanda suka bi shi daga cikin mutane duk wanda ya karanta tarihi ya ga yadda sahabbai suka sha wahala irin su Bilal irin su Khabbab ibn Arad irin su Ammar wa qad tabi'ahu aqwamun wasu mutane sun bi manzon Allah sun yi imani da shi ba duniya waɗanda suka sai da duniya wa sharawul akhirah suka sai lahira wajahadu fi sabilillah suka yi jihadi akan tabarkin Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu wanda ya karanta ya sun yadda sabi suka ba da rayukansu da jininsu wa nasarullaha wa rasulahu suka taimaki Allah suka taimaki manzon Allah taimakon Allah shine taimakon addinin Allah ma'ana suka taimaki addinin Allah suka kuma taimaka manzan Allah qala ta'ala Allah ya ce lil fuqara'il muhajirin dukiyar fai'u waɗanda suke da ita akwai alfukara talakawa almuhajirin wanda suka yi hijira ana Allah ya sifata su da alfukara domin ka kasa wanda suka yi hijira muhajirun da suka yi hijira suka zauna da manzan Allah a Madina kaso tara cikin goma ba su tafi da komai ba duk dukiyar gaba ɗaya an batta don akwai wanda ma aka ce ba za su yi hijirar ba sai in sun ba da dukiyar kamar sahibin rumi zai fita suka ce ina za ka tafi ce madina to duk da wannan abin da ka samu alhali kai bako ne ka zo maka ka tara dukiya sai dai ka batta ya ce na ban muku in dai za ku banne in je gurin manzan Allah ku rike shine da ya je manzan Allah ce rabi halbai uya a baya haya cinikinka ya yi riba cinikinka ya yi riba Allah ce wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad cikin mutane akwai wanda yake sayan kanshi don neman yarda Allah Allah mai jin kai ne ga bayi to shi sa Allah ya sabata su da alfukara Allah zai allazina ukhriju min diyarihim waɗanda aka fitar da su daga gidaddajin su wa amwalihim da dukiyoyinsu kun ga magana da muka maɗa kenan Mana an fitar da su ba gidajen ba dukiyoyin yabtaguna fadlan min Allah suna neman falala daga wajen Allah wannan shaida ne Allah ya ba su sun yi haka ne don neman falala daga gare shi wa ridwanan da yarda Wayan yansuruna Allah wa Rasulun suna masu taimakon addinin Allah suna masu taimakon manzan Allah sai Allah ce ulaika waɗannan masu wannan sibobin waɗannan ko waɗancan masu wannan sibobin din homo sadiquna su ne masu gaskiya su ne wanda suka gazgata ma'ana imaninsu na gaskiya ne wastamarra fi da'awatihi salawatullahi wa salamuhu alai Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da da'awar shi zuha a salasa asharata sana tsawon shekara goma sha uku ne zuha ai gwargwadon abin da ya kai shekara goma sha uku yana ta wa'azi hatta amarahullahu bil hijrati ilal madina har sai da Allah ya umarce shi da hijira zuwa madina allati nawwara Allah tabaraka wa ta'ala bi rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallama madina wadda Allah ya haskaka ta da manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa ake ce mata al-madinatul munawwara ai allati nawwara Allah bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam madina tana da sunaye ana kiranta al-madina ana kiranta taba ana kiranta tayyiba ana kiranta kaza tana da sunaye da dama wani malami ya yi littafi ƙato tintime mai akan falalan madina da hadisan da suka zo kan falalanta wa hajara ma'ahu ashabu sabon manzo Allah suke hijira tare da shi wa tarakul amwala suka bar dukiyoyi wal aulada da yaya wa dura da gidaje wa zalika fi sabilillahi tabaraka wa ta'ala wannan duk saboda Allah walamma wasala ila al-madina da manzo Allah ya isa Madina awahu ahluha sai mutanen Madina suka tattaro manzon Allah ma'ana suka jawo shi jiki wa nasaruhu wa azzaruhu suka taimake shi suka karfafa shi wa adawun nasa kullahum li ajlihi suke gaba da dukkan mutane saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa wasawul muhajirin bi amwalihim suka tausaya wa muhajirai da dukiyoyinsu wa durihim da gidajensu wanda suka hijira suka biyo manzon Allah mutanen Madina suka ba su gidajensu da dukiyoyinsu bal wa azwajihim kai har ma da matansu fa kana al-ansari mutumin Madina ya kasance allazi lahu zawjatani wanda yake da mata biyu ya lil muhajir sai ya wanda ya hijira ikhtar ayyahuma shi'ita utalliqaha fatazawwajaha zabu wanda kake so in sake ta kai kuma ka aure ta wannan kisa tana cikin bukhari kamar yadda malam ya faɗa a nan hadisi na 3781 za ga inda mutumin madina ya ce mutumin makka mata na biyu duba wanda ke so in saka maka ka aura kun ga ma'ana imani ya kai imani ba za a gane haka ba sai in kana son wata wani yana so sai ga kana kokarin bige shi to wannan wannan ka aura yanzu wancan faɗan da ake baka aura ba to wannan ka aura kana zaune da ita ba faɗa amma saboda imani ka ce in dan uwanka yana so zaka saka ya aura shi yasa Allah ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim waɗanda suka zauna a gidan daji suka yi imani min qablihim tun gabanin muhajirin su zo mutanen madina kenan Allah ce yuhibbuna man ajara ilaihim suna san wanda ne yayi jira zuwa gurin su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa ji a cikin zukatansu wata bukata ko wata damuwa dangane da abin da suka bayar wa yusiruna ala anfusihim suna fifitawa ma akan kawunansu walau kana bihim khasasa ko da suna da bukata kan abin sai Allah ce wa man yuqa shuha nafsihi duk wanda aka kiyaye da shi rowa kwabro na zuciyar shi Allah ya kiyaye kai raba ka da kwabro da rowa ta zuciya fa ulaika humul muflihuna waɗannan ne wanda suka rabauta wastamarra nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'awatihi manzo Allah ya ci gaba da kiran shi hatta shamilatil jazirata kullaha har kiran shi ya haɗa jazira gaba daya tsibirin larabawa makka madina da ta'ib daga ruwan da suke gefe duk manzan allah ya mamaye nan gurin ila an ja al-yawm al-azim allazi fataha allah fihi li rasulih sallallahu alaihi wa sallama makkatal mukarrama har rana mai girma wadda a cikinta allah ya buɗe wa manzansa makka ita ce rana mai girma ran da allah ya ba manzan allah dama ya aka yi fatahu makka wa dakhala aluha bil islam mutanen makka suka shiga musulunci wadanat ba da zalikal jaziratul arabiyya jazirar laraba gaba ɗaya ta miƙa wuya ta sunkuya kullu ha gaba ɗayan ta lera rasulullah sallallahu alaihi wasallama ga manzon Allah nan malam yana ba mu ne a dunkule wa ba da salasin wa ishirina sanatan min ad-da'wati wal jihad bayan shekara ishirin da uku, manzo Allah yana da'awa yana jihadi haka manzo Allah ya cinye shekara ishirin da uku. ja alƙadarul mahtumul musaddaq sai ƙaddara wadda an riga an hukunta ta wadda take an riga an tabbatar da ita al-musaddiqu li qawlihi ta'ala wadda take gaskata faɗin Allah inda Allah yake cewa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa Zillahu shakirin Allah ya ce wa ma Muhammadun annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba kowa bane face illa rasulun manzo ne ma'ana ba Allah bane manzo ne daga cikin manzannin Allah kare khalaj min qablihi rusul gabanin shi manzanni sun wuce Allah ya ce a fa ta yanzu idan ya mutu au kutila ko a kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya akan daga dagan ku sai ku bar addinin Allah ya ce wa man yanqalib ala aqibaihi duk wanda ya juya ya bar addinin saboda wafatin manzon Allah falan yadurra Allah shay'a ba zai cutar da Allah komai ba wa sayajizillahu shakirin kuma Allah zai saka masu godiya waɗanda suka tabbata kan addinin wannan kaddara da ta zo tana gazgata wannan faɗin na Allah ma'ana wafati ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وكأنما أظلمت الدنيا عند هذا الحادث الجللي kai ka ce duniya ta yi duhu yayin faruwar wannan abu mai girma Wakai kai bala ya kunu kazalika ta yaya ma duniya ba za ta yi duhu ba alhali wa rasulu sallallahu alaihi wasallama ya kunu alhali manzo Allah yana cewa za asaba ahadukum musiba idza asaba ahadukum musiba in musiba ta samu ɗayan ku falyadhkur musibatahu bi manzala ce kina musibar da ta same shi dalilin rashina fa innaha a'zamul masaibi ta fi kowace musiba girma wannan hadisi mala yace at-tabaqatul kubra littafin da ya zo kenan cikin littafin at-tabaqatul kubra wasahahu al-allamatu al-albani fi silsilati al-ahadith sahiha shek albani ya inganta cikin silsila ta al-ahadith as-sahiha shi yasa da abin da zai same ka a wannan rayuwa in kana so ka samu sauki da rangwame to ka tuna wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ka tuna wannan zuciya ka za ta samu rangwame sai ka tuna manzo Allah ya bar duniya to waye kuma zai saura a cikin ta babu wanda zai zauna da duniya za ta dawwama ga wani ba mutuwa da manzo Allah ya dawwama a cikin ta فلم يصب العالم منذ خلق الله الخليقة بمصيبة أعظم من مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ba a sami duniya da wata musiba ba mabi girma mabi tun da Allah ya halicci halitta irin musiba da ta kai rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa hadhihi fatimatu bintu nabi sallallahu alaihi wasallama ga fatima yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lamma mata sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah ya bar duniya kala ta ce ya abata ya babana ajaba rabban da'a ya amsa kiran ubangiji da ya kira shi ya abata ya baba fi jannatil firdausi ma'wa Aljanna firdausi ce makomarsa domin ita ce mafi tsada aljanna ya abata ya baba ila jibril nan a muna sanar da mutuwa shi zuwa ga jibril annayu shine sanar da mutuwa kamar ka ce ma'ana jibrilu muna gaya maka manzan Allah ya bar duniya wa hadha anas bin malik yaqulu ga anas dan malik kuma yana cewa lamma kana yawmul ladhi dakhala bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madina ranar da manzan Allah ya shiga madina adaa minha kullu shay'in komai sai ya haska komai ya haske a garin madina nan da manzan Allah ya shiga falamma kana yawmul ladhi mata fihi ranar da manzan Allah ya bar duniya azlama minha kullu shay'in komai sai ya duhu in ji anas dan malik wa ma nafadna an rasulullah sallallahu alaihi wasallama aidi wa inna la fi dafnihi hatta ankarna qulubana yace ba mu karkabe mu ba muna cikin binne manzan Allah ba mu karkabe mu daga binne manzan Allah ba hatta ankarna qulubana sai da muka ji mu kamar ba namu ba sai da muka ji mu kamar ba mu ba suna gama binne manzan Allah ce sai muka ji duniya ta zama wani iri wa hadha abubakar ga sayyidina abubakar ya kuli li umar yana cewa umar ba da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallama ba maza Allah ya bar duniya sai jina abubakar ya ce a umar in talik bina ila ummi aiman zo mu tafi gurin ummu aimana na zuru ha mu ziyarce ta kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya zuru ha kamar yadda manzo Allah yake kai mata ziyara wannan shi shi ne ake kira alwafa ma'ana tsayawa kai abinda na gaba da kai yake yi a lokacin yana da rai manzo Allah yana zuwa jirci ummu ummu ayman sai sai jira bakar ya ce sai jira umar zo mu ma mu je to haka ake so in ka yana aikin alkhairi kai ma in ka zo ka dora in na gaba da kai yana yi kai ma in ka zo ka dora falan ta haina ilaiha da muka je wajen tabbakat sai ta kuka ummu ayman sai da bace da kuka baƙala la suka ce ma yi biki me yake baki kuka me yana yin kuka sun saba suna zuwa su uku da abubakar da umar da manzan allah suna alaihi sallama, to wannan karin sai ta ga su biyu sun shigo Ka ga ido da ke kuka to sai ta bashe da kuka sai suka ce me yake baki kuka ma inda lahi khairun li rasuli sallallahu alaihi wasallama abinda yake gurin allah ya fi alkhairi ga manzan allah akan abin da yake nan duniya can din da ya tafi ya fi nan faƙala sai ce ma abiki allah kuna a'lam annama inda lahi khairun li rasuli sallallahu alaihi wasallama ya ce ba ina kuka ba ne don ban san abin da yake wajen Allah ya fi abin da yake wajen Allah ya fi alkhairi ga manzan Allah fiye da abin da yake wajen ba ba don wannan da ke kuka ba na san haka walakin abiki ina kuka annal wahayan kanin kata min sama'i wahayi ya yanke daga sama manzan Allah ya bar duniya komai ya tsaya an daina ka wahayi daga sama fa hayyajat kuma alal buka'i sai ta motsa su su ma kan yin kukan faja ala yalki a ma'aha sai suke ta kuka tare da ita bala yana kawo wannan ne ya gwada mana yadda duniya ta zan bayan wafatin manzan Allah wa hakaza zan hadhihi hazihin nasma a tayyiba ila bariha bala ce haka wannan tsoka an-nasma tsoka wannan tsoka mai tsarki ta ciru zuwa ga ubangijinta wa baqiya dinullahi fil ard amma addinin Allah ya saura a bayan kasa. to wanda ya mana shimfiɗa ne saboda ba zai mana tarihi ba ne na annabi sallallahu alaihi wasallam da haka sai dunkule mana shi yanzu mun zo gaba za mu fara daga inda yake so ya ɗauko khalifancin sayyidina abubakar siddiq ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya abin da muka karanta daidai cikin mizanin ayyukanmu wanda muka yi na kuskure gafarta mana dukkaninmu muna sane da rasuwar sarki abdullahi na saudiya saudiya ƙasa ce ta musulmai gaba ɗaya ba ƙasa ba ce ta wani mutum ko wasu mutane daban da haka muna fatan allah ji kanshi da rahma ya yabe mai kurakuran shi wanda kuma ya gaje shi ya zama makwabinsa muna roƙon allah ya riƙe hannunsa zuwa ga ayyuka na ƙwarai allah ya ba shi ikon yi